بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أتكيني نبيو na watan azumi mai albarka daidai da hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara ta dubu da da dari hudu arba'in wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar kenan 2019 miladiya kuma muna karatun tafsirin alkur'ani mai girma gwargwadon abin da allah ya sanashe mu a wannan masallaci ne albarka na abubakar sadiq da ke unguwa uku muna cikin sura ta shida ita ce suratul amfal inda muka tsaya a kan aya ta arba'in za mu tashi kan aya ta arba'in da ɗaya allah maɗaukacin sarki ya ce hada ma ganimtum min duk abin da kuka samu na ganima duk abin da kuka ganimanta min sha'in na komi fa anna lillahi khumsahu kashi ɗayansa na bisa biyar to na Allah ne walin rasuli kuma na manzan Allah ne walidul qurba kuma na ma'abota kusanci ne dangin annabi kenan wal da marayu wal masakin da talakawa wabni sabil da matafi dan hanya ko in kuntum tu'minuna in kuntum amantum billah matakar kun kasance kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abinda muka sauka din nan ga Yau yawmal furqani ranar rarrabewa in baki santa ba sai ta yau maltakal jam'ani ranar da ƙungiyoyi biyu jam'iyyu biyu aka yi aran gama suka haɗu wallahu ala kulli shay'in kadir Allah mai iko ne akan komai da kuke gani wani aya idan ba ta ba ta zo ne a siyakin bayanan da muka yi na shekarar da ta wuce akan yakin badar yakin badar ina ji babu wani ɗalibin ilimi ko 'yar makaranta ko ɗaliba ba da ba ta san yakin badar ba ko ba haka ba yakin badar a wata shekara aka yakin badar ne shekara tana bayan hijira a wata shekara aka yi yakin badar yanzu kun ga muna magana hijira dubu ɗaya da ɗari da arba'in shekara tana ta shida eh ta tara wata ta shekara ta tara haka ne yakin badar amma da na ana su ana biya ana cewa yakin badar yakin badar ba da bai san sunan shi ba a wata shekara aka yi an manta eh gaskiya ba shekara ta tara ba ne wata ta faɗa shekara ta nawa aka yi yakin badar eh ta bakwai ba ta bakwai ba abin ya yi nisa to me ya badar din me ake nufi da badar din eh sunan guri ne kuma da rijiyoyi a gurin shi ne ake cewa rijiyar badar ko wani guri ne tsakanin maka da madina sai dai ya ɗan fi kusa da madina ɗin akan maka to ni kun bani gari a shekara ta biyu katal shekara ta biyu aka yi yakin badar yakin uhudu kuma a shekara ta uku shine cewa wato shekara mai zuwa sai aka zo aka yi yakin yakin yakin yakin yakin uhudu an fahimta sakamakon musulmi sun samu nasara a yakin badar sai kafirai ba su ji daɗi ba sai suka yi alkawarin shekara mai zuwa za a sake kwamzawa a haɗu don su ɗaukansa aka zo aka yi uhudu a shekara ta biyu aka yi yakin badar shekarar da aka saukar da azumi shi ma a shekara ta biyu ne azumin nan da muke yi shekara ta biyu an gane ko kuma abin mamaki shi kansa badar din ma a ramadan aka yi shi yana da kwana goma sha bakwai sha bakwai wai don ki gane cewa shi allah madaukakin sarki azumi ba watan kasala ba ne mutane na yaƙi mutane na jihadi mutane na motsawa mutane na kazar-kazar ko da yake akwai shekarar da za ki ga ana zafi da jiyan nan dai ba nima ba don allah ya ce ba da na sha ruwa <laughs> wallahi na wasu sun sha sha ruwa fiye fa wallahi har faduwa su karkai na ce ni kai na ba don allah ya tsare ba wallahi da kyar na kai <laughs> an yi zafi da yawa to wane sababi ne wane sababi ne ya janyo mun taba faɗi wane sababi ne ya janyo aka yakin badar ɗin wa zai ya faɗi me ya janyo aka yakin badar wane sababi ya janyo aka yakin badar wa zai ya tunawa wane sababi ne ya janyo aka yakin badar akwai wanda zai iya tuna eh me ya janyo haka yakin badar ya ake manta <clears throat> wannan tsira ce fa matsalar shi ne yanzu ko na faɗa in sashe zuwa ke tambaye za a manta ba wai sai an kai shekara mai zuwa ba nan da sati biyu kila na sake tambaye za a manta kuma shi ilimi so ake yin ya shiga ya shiga kenan na rantse da Allah ni ina ji wannan abin na san shi sama da shekara nan ni ban manta ba duk abin da na karanta shi na rike to ya shiga kenan magana cewa a shekara ta biyu aka ba jiya na karanta ba ba yau bane wallahi ya fi shekara 25 da sun wani a shekara ta biyu a sha bakwai ga watan ramadan to shi kenan a wata shekara aka yi fatahu makka ita ma na taɓa faɗa <laughs> aka yi fatahu makka aka ci maka da yaƙi shi ma a watan ramadan ne watan ramadan amma a watan shekaran annabi ya maka da yaƙi wa zai iya tuna eh shekara ta karkumanta baya maka fa aka ci maka da yaƙi ta zama garin musulunci to dole a rika yin sirar a wata shekara kanin alinuhu ya rasu <laughs> to bi ba furabula wata shekara ta rasu a wani wata <laughs> eh? ta rasu ne a sabuwar shekara ba a manta ba a wani wata kuma wannan dai ba za a manta ba <laughs> an yi yakin tabuka a shekara ta takwas a yakin mabinan fatahu makka shekara ta takwas shi ma a ramadan yana da kwana 20 shi kuma aka ci maka da yaki ta zama garin musulunci to magana muke akan yakin badar badar abin da ya janyo aka yakin ne. kun san annabi sallallahu alaihi wasallam kusan korarsa aka yi daga maka saboda rashin adalci aka kwace dukiyoyinsu suka tsira da ransu wani yana da shaguna da dukiya a ciki yana sai yana sayarwa haka suka kwace aka kore su babu ko kudin cefane wasu aka kwace kayayyakin gidajensu wasu aka raba su da matansu da dukiyarsu komai nasu dai haka suka tafi suka bashi yana hannun kafirai da shi suka rika amfani da wannan dukiyar suna ƙara ƙarfi suna towa makamai suna sake haɗarwa cewa za su zo su yaƙi manzan Allah a maka an gane? to kuma yana daga cikin hanyoyin yaƙi a karya tattalin arzikinka kun ga ko a yau yaƙin da turawa suke yi da musulunci ba zuwa ce a sa bindiga a harbe mu ba a yaƙi suke da tattalin arziki na musulmi masu kishin addini misali yanzu almuntada kuna ji ana almuntada sanda suka tashi ya kasu sai aka rufe akawun ɗinsu aka hana su aiki lokacin bush duk wata ƙungiya ta addini da take yi wa addini aiki sai a rufe akawun ɗinsu a hana su sarrafa kuɗi to kun ga babu magana aiki dole a rufe kungiyar ko kuma ta zauna ba kuɗi almunta daɗi na ita ma dole haka ta tashi ta bar ƙasar nan sai suka bar alfurkan sai aka canja mata suna ta koma alfurkan suka ce to gashi ku riƙe ku ne mutanen ƙasar aka danka ta hannun su dr bashir in kun riƙe kanku in ba ku riƙe ba shi ke bush ya rika yaƙi da musulunci ta haka an gane to idan kina taimakon addini da dukiyarki sai aka ba aka karya ki kika kasa komai abin dubu biyar ba za ki iya yi ba kin ga dole ki yi la'asar dole ki zama yar kallo dole addini ya durkushe in ba Allah ne ya taimaka ba to shi ma manzala sallam dukiyarsa sai da aka kwace musu sai suka rika amfani da ita suna sayan makamai suna zuwa su yaƙi musulmi sai manzala ya ga to abin ya kamata mu mu ma mu karya tattalin arzikin nasu ai asali ma dukiyar mu to ya zani to sai zanto akwai masu kuɗi da suka rika ba da kuɗaɗensu da wanda suka kwata a hannun musulmi suka rika baiwa abu sufiyan abu sufiyan baban wa kenan sirikin annabi ne wa baban waye a cikin matan annabi eh safiyatu bintu huyai ita sunanta safiyatu bintu huyay ibn akhtar ramlatu bint abi sufyan ramlatu bint abi sufyan wadda ake ce mata ummu ummu habiba haka ne matar manzo Allah ta ummu habiba asalin sunanta ramlatu bint abi sufyan annabi yana auren yarsa ita ta musulunta sannan yayanta ma ya musulunta ma'awiya ibn abi sufyan sai dai ma'awiya ya ɓoye musuluncinsa ne saboda shi namiji ne kuma yana tare da babansa saboda wasu dalilai sai ya ɓoye musuluncinsa an gane ko ita kwaramlatu tana auren wani mutum mai suna ubaidullahi bin jahash wannan tsira su a ce zanto tana kanki komai da komai tarihin annabi da abin da ya gudana tana auren wani mutum mai suna ubaidullah ibn jahash abin mamaki shi jahash din ne yana da 'ya'ya akwai Abdullah bin jahash ya musulunta ubaidullah bin jahash ya musulunta zainab bintu jahash ta musulunta hamnatu bin jahash ta musulunta an gane zainab bintu jahash matar manzo Allah ta yi sama kuna jin sunanta zainab bintu jahash abdullahi bin jahash yayanta ne shi ma ya musulunta shi ma yana da mata zainab za ku ji abin mamaki yana da mata zainab yana da kanwa zainab an gane annabi ya auri kanwarsa kuma ya auri matarsa su ne zainabobin da kuke ji zainab bintu jahash zainab bintu kuzaima alhilaliya duk matan annabi ne zainabobi guda biyu Allah ku rika riki waɗannan abubuwan kuna ni na sana zuwa islamiyya to zainab bintu jahash kanwar abdullahi bin jahash ne wanda da aka kashe shi annabi ya auri matar shi kuma dama yana auren kanwarsa a yakin uhud shi aka kashe shi to amma yayan nasa shine mijin ummu habiba ko kun fahimta shi sunansa ubaidillah ba abdullahi ba ubaidillah bin jahash suna daga cikin na farko farko da suka musulunta da shi da matan shi yar abu sufyan suka yi hijira zuwa kasar habasha wurin sarki na jashi to sai aka samu matsala wasu malaman tarihi suka ce a can ya shiga addinin kiristanci ya yi ridda ya bar addinin musulunci wasu sun karfafa wannan magana wasu kuma suka ce a ba ridda ya ba mutuwa ya yi muna ganewa mutuwa ya yi. to wasu sun fi karfafa wannan magana saboda suna ganin zai wahala a farkon musulunci mutum ya musulunta don Allah har ya hijira kuma a ce je wani gari ya rida abin yana da wahala kuma lokacin da addini yana da wahala kuma a maka fa takura musu kai can kuma ba wanda ya takura musu an fahimta da haka umma habiba ta yi hijira tana daga ummu salama ma ita ma ta je habasha matar abu salama a lokacin annabi bai aure ta ba to da aka je can ba miji ga babanta bai musulunta ba ga abu sufyan a ma'awiya ba a san ya musulunta ba an ce ya musulunta amma ya ɓoye sa. to mace kin ga tana da rauni ba wa ba kani ba miji ga ta ta musulunta ga shi daga gida ana tura miki cewa to ce ma ga cikin shiga uku ki rabu da wannan addinin kaza kaza kaza kaza kun ga mace tana da rauni in ba Allah ya kiyaye imanin ta ba za ta iya dawowa to da annabi ya ga haka sai wuf ya aika wa sarki na jashi cewa yana son ta ya daura musu aure ya wakilce shi ya masa walici ya ba da sadaki dandanan ya kira umma habiba annabi ya aiko yana so zai aure ki dan ya tsare kuma musuluncinta kun ga galibin auren annabi ba yana ne kawai don sha'awa ba ba maganin sha'awa aisha ce ma kada ya aure ta budurwa ita ma kuma zuwa aka aka same shi wata mata kawar khadija ya mazala na ga tun da khadija ta hankalin hankalinka bai kwanta ba baka samu nutsuwa ba ga fatima a gida ga ruqayya an koro ga umu kursun an korota tana gida duk mazajin wai saboda musulunci aka ta da saka mishi yayan shi su koma gida su tabi ga su ta mutu ga abu talib mai baka kariya ya mutu ga ka je ɗaifa an rara koka da jifa da duka da wulakanci yan jagaliya haka suka rako mazala da jifa wannan shekara ita ke kira shekarar bakin ciki amal Hussein a tarihi wallahi da kin ga annabi sai kin gane shi shi ma dan adam ne dan adam yana cikin damuwa zaka gane shi sai ta ce to ya kamata kai aure ya manzo Allah kuma na samu maka mata guda biyu ɗaya babbar mace ce mai hankali shekarunta irin na Khadija za ta rike maka ƴaƴanka ɗaya kuma yarinya ce karama bata ma isa tariya ba amma ina so ka aure ta ne don ka kulla alaka da abokinka babba ku sake danka zumunci su wane ne ta ce saudatu bintu sam'a da kuma aisha yar abubakar annabi ya ce da ɗin dai da ita babba ce ta ce to ai aisha ma ya ce so a tambayi abubakar ɗin idan ya yadda amma dai yarinyar ce karama shekara shida a lokacin aka ɗaura masa aure shekara shida abubakar ya yadda babu ta umar ruman ita ma ta yadda aka ɗaura aure annabi ya ce to a bata a gida sai ta girma yana so ya kulla alaka da babban abokin abokinsa ne kuma amininsa ne kuma tare suka yi yarinta da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya girme shi da shekara biyu dama su su uku ne tare suka yi wasan yara da ake cewa da manzon Allah da Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam wanda shi Hakim din ne shi ma abokin annabi ne ga Abubakar Abubakar Hakim manzon Allah haka suke tun suna yara amma da musulunci ya zo abubakar nan ta ne musulunta shi ku hakim abin mamaki bai musulunta ba sai a shekara ta takwas shekara da aka yi fatahu makka shi kuma a lokacin yin musulunta an fahimta to wata baiwar Allah umma habiba sai annabi sallallahu sallama ya aure ta najashi ya biya sadaki aka daura musu aure to abin da nake so dai abin da ya sa na kawo nan tarihin she ubaidillah mijin nata ga yadda aka ce to da aka zo abu sufiyana din nan wato mijin ainihin wato hindu binta utba wadda aka ce ita ta sa aka shi hamza ku? hindu shine mijinta babar abu sufiyan babar umma habiba din nan to a lokacin shi ne kamar ake kira shehu ƙuraishi dattijan ƙuraishawa har mu a ƙasar hausa muna cewa sarkin maka abu sufiyan abu sufyan ibn harbi ibn umayya to yakan karbi kudaden mutane mai miliyan ɗaya mai miliyan biyu ya tafi kasuwanci <clears throat> zuwa yaman wancan a kawo masa kaza wancan a kawo masa kaza wancan a kawo masa kaza in ya zo sai ya raba musu kayan to sai annabi yake so ya amfani da wannan dama ya kama wannan ayari na ƙurayshawa ayari na ce ayari is da larabci muke cewa is ayari mutane ne da basu su wuta mutum kama a ce ashirin ba su ne su ce tafa da dukiyar da dabbobin da kayayyakin da aka sayo su ne wakilai abu su shi shine shugaban to a lokacin ba waya babu hanyoyin sadarwa sai dai a rika aikawa da mutane neman labari yanzu ana sa rai ana sa rai sun taho nan da sati ɗaya za su wuce ta nan kano ta hanyar maiduguri road nan ba za a iya sani ba sai dai a tura da yan leƙen asiri suna neman labari yaya kuna da labarin wani ayari na ƙuraishawa da ya taho daga yaman zai taho maka eh sai wasu ce eh mun haɗu da su a guri kaza ana sa ran nan da kwana biyu za su iso guri kaza an gane za su ƙara so guri kaza to sai manzala sallama kullum sai ya fito wani lokaci sai a ce ai sun wuce ko kuma ba su wuce ba <clears throat> ya gadu da jira har ya tafi ranar sai aka kawo mishi labari cewa ana zaton gobe za su wuce ta daidai guri kaza sai manzo Allah ya zabura ba da niyyar yaƙi ba ai ba magana yaƙi yake ba kawai a tare ayarin a kwace dukiyar tasu tun da dama asali ta musulmai ce kuma a karya tattalin arzikinsu Dan su daina yakar annabi kun ga wannan manufa ce mai kyau to da annabi ya fito da safe sai ce da Allah jama'a duk wanda yake da lokaci ya biyo ni nan baya za mu je mu tare wani ayari na ƙureshawa an ce zai zo ya wuce nan da ba da daɗewa ko ana sa ran gobe ko jibi shikenan mutane aka samu mutum ɗari uku da goma sha uku tunda ba wa yaƙi za a je ba kuma annabi ba wajabta mutane ba cewa duk wanda yake da lokaci to wani ya ce a ah, to tunda ni na gama gyaran gona ta bari in bi shi wanda ya ce a ah, tunda ni ma ba wani ciniki ake ba bari in kulle shago na in bi shi wanda ya ce kaza sai ga mutum ɗari uku da goma sha uku wanda aka je yaƙin badar sanda suka tafi babu makami a hannun da ya wuce dan makami kwaya ɗaya kwaya biyu kwaya uku irin na matafi ba ba da niyyar yaƙi suka tafi ba an gane ko to Allah da ikonsa da Allah ya ba za a haɗu ba ko me sai Allah ya sun zo sai labari kuma ya kai wa shi abu safiyan cewa muhammadu ya fito da rindina ta mutum 313 za su tare lallai in suka tare su za su kwace musu wannan abin hannu sai hankalin sai tashi saboda haka sai ya samu ɗan aike ya bi wata hanya ya ce zai gaya mutanen maka cewa to in suna son dukiya su fito su kare ka muhammadu ne ya fito zai kwace musu dukiya kun ga likar ya bayyana an samu labari to da ka dandana aka ruga aka gaya ƙurin shawa kowa ya wasa takwabinsa ya fito nan kuma annabi bai sani ba su kuma sun fito da niyyar yaƙi sama da mutum dubu ɗaya da kayayyakin fada da abubuwa wasu ma hadda hadda hadda hadda matansu ce wato in baka tsaya ka yi jarunta ba dukiyarka ce kuma ga matanka ga 'ya'yanka a kashe ka a kwace ma dukiya matarka da yaranka su zama bayi dole ka tabu ko wani abu ko ba haka bane to shine suka fito bayan sun fito duk annabi bai sani ba sallallahu alaihi wasallam sai abu sufyan sai ya haɗu da wani mutum sai ya nuna masa wata hanyar da muhammadu ba zai taɓa ganewa ba aka yi su mogalin ɗin kayan aka canja hanya aka bi wata ɓarauniyar hanya saboda haka sai ya sha ya wuce annabi misali a ce sun ta wata mai dugon ron ɗin nan shi kuma annaba ce misali yana tsaye wajen hotoro ko wajen defot ya tare hanya yana ganin su wuce ta ka gaya musu a ko wata hanya da take zagewa ta can wajen yan ina ne ko wajen yan awaki ko kuma a ko ta hanya ma ta idan kika zo wani guri da ake kira kafin a zo ɗaura wani abu wadda za ta kai ki ta hanyar hanyar wajen kwanar kwanar kwanar tudun wada kwanar kanar dawaki wadda za ta bulle da ke wajen kwanar dawaki sai kawai suka wuce annabi bai sani ba sai abu safiyar sai ya sake aika musu ya ce ai su koma dukiyarsu mata sha Allah ya taimake su sai suka ce ba za su koma ba tun da an ce annabi yana wajen badar to sai sun je badar din sun sha giya sun yi rawa sun yi kaza sun yi kaza in ya so daga yau ba wani mara kunya dai sai ka sake kawo musu wargi ko wasa wadala bai sanya kawai sai ya hango rindina ta taho aka ce mashi ai ga sunan su ko ba abin su gudu ba sau da aka sai aka haɗu shine yawmal taqal jam'ani ranar da jam'ani suka haɗu ƙungiya biyu jam'iyyar biyu annabi ya tara sahabbai ya ce to ba ta faru ba amma ba ta ƙare ba mun shiga uku amma ba mu lalace ba dalili shine mun fito ba da niyyar yaƙi ba mutanen nan kuma sun fito da niyyar yaƙi yanzu me ya shawara annabi yana a shiru ilayya ku bani shawara ku bani shawara mutanen maka su tayi su bada shawara mutanen madina ba su ce komai ba annabi yana so ya ji ta mutanen madina saboda ba shi da tabbas akan alkawarin da suka yi da su alkawarin da suka yi da annabi shine za su ba shi kariya matukar yana madina cikin gida za su ba da ransu da dukiyarsu matukar annabi yana madina amma yanzu ya fito daga madina ba su yi masa wannan alkawari ba a lokacin da suka zauna a mina alkawarin da suke da annabi kenan ba su ce komai ba annabi ya sake a shiru ilayya sai shugaban sa'ad bin mu'az ko sa'ad bin ubada sai ya miƙe yace ya rasulullah da alama dai mu kake so mu yi magana da alama mu kake so ka ji tabacin ya faɗi maganganu masu daɗi ya ce wallahi ya rasulallah mun yi imani da kai mun yadda da kai mun yi maka alkawarin ranmu da dukiyarmu duk da cewa maganganun da muka yi na iya cikin gari ne amma wallahi muna tare da kai duk inda kake mu ba kamar bani isra'ila muke ba yadda suka cewa annabi musa izahab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun mu za mu ce da kai in za ka kutsa da mu rami ko kogi da inda za a je muna tare da kai karka da me kake so mu yi annabi ya ji daɗi <clears throat> ya gaya musu abin da ke faruwa aka yi da za a yi yaƙi sama ba makami masu yawa babu shiri da haka haka kura annabi ya ji koma gefe ya ɗaga hannu yana taiwa Allah magiya yana zubar da hawaye har mayafinsa na faduwa abubakar shi ke zuwa ya daga mayafin ya mayar masa yana kafa kan munasha da suka rabbaka magiyar da kake wa Allah ya manzala ta isa Allah ya maka alƙawari zai baka zai taimake ka shine wata aya da muka wuce wa iz tastajisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almala'ika mala'ika saboda haka yana Allahumma in halakat hadhihi al-isabatu min ahli al-islam lam da fil ard haka ake so in bala'i ya zo ka koma ga Allah in musifa ta zo ka koma ga Allah ba wanda zai yayi ta sai Allah ta tunkaro ta taho ba ihu ko kuka ne zai magani ba amma Allah da ya tunkaro da ita Allah ka me da ita in Allah ya ga daga cike kin yi dauriya kin iya mika lamari gare shi wallahi sai kiga ya ta kauce saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa aka yi yakin aka kuma ta nasara Allah ya turo da mala'iku bi salasati alafin min mala'ika murdifin musawwini mala'iku dubu uku Allah ya turo wata ruwayar ma dubu biyar saboda haka wala kadi nasara kuma Allah bi badarin wa antum azillah Allah ya taimake ku a badar kuna kaskantattu ba ku da yawa ɗari uku da goma sha uku amma haka suka yi laga-laga suka lugobe ta su suka yi ƙasa-ƙasa da su wallahi suka fi nasara suka kama mutum saba'in suka kashe sama da saba'in sauran suka ranta a na kare suka samu kuma ganima mai ɗumin yau kun ga wa man nasarun illa min indillah wa man illa min indillahi al-aziz al-hakim nasara duk daga Allah take saboda haka wani lokaci yawa yoyoyo ba shi Allah ke bukata ba imani ko yanzu ba muna da yawa ba al'ummar musulmi tana da yawa amma yawan fa yoyoyo ne taron tsintsiya ne wallahi ba shara saboda imanin babu shi ranar da aka yi maulidin nan na ce ibrahim ya mutane sun taru ko ga jama'a ba dan mutum yadda ka san aikin haji kamar arfa to duk wannan taron yanzu da dubu hamsin ɗinka za ta faɗi ko wayarka za ta faɗi da shi za ka same ta ko ba haka ba ne kun ga muna taruwar amma imani ne ba. musulmai za su taru kowane irin mutane ne yan ƙari yan ƙadiriya ne yan tijjaniya ne yan izala ne yan waye za su taru amma samun cikakken imani sai ɗaiɗai ko ba ka bane to in tilan arfa ma kika je kika jefar da wayar ki billahi lazi da shar za ki samu a masallacin manzala ana satar waya a harami a gaban Allah a ɗakin Allah a gidan Allah a ƙofar gidan Allah sai a a ɗauke miki waya to don Allah ina musulmi za su sa kansu ya ba za su nasara a kansu ba ya arna ba za su juya su sa amerika da ingila ba dole su juya su a da in wallahi wallahi a da idan kika jefar da kuɗi ko waya a zamanin da wallahi sai tun safi a gurin ba mai ɗauka duk wanda ya gani ma canja hanya ne ya ce ba zai iya rikewa ba saboda tsoron Allah saboda gudun duniya kuma wani zai kwana ya wuni da yunwa ɗin amma Allah ba zai ɗauka ba wannan wutar da yanzu ba zafi muke magana ba to billahi lazi kika je makera kika lauta da kyau yadda take soya karfe gaurashin wuta yana jan wannan wutar duniya ce kuma hayaƙi ce a ce a nan za a sa mutum wannan zafin kawai na duniya ya ishe mu yana tare mana da hankali na za mu saka mu to suna tsoron wancan wutar ba sa kaunarta ko kaɗan <clears throat> to abinda duk ya sa muka yi wannan bayanin shi ne wannan ayoyi da za mu karanta duk suna da alaka da wannan bayanin na fata an gane suna da alaka da yakin badar to bayan an samu nasara an samu ganima an samu dukiya sai aka zo da kun san abin duniya kuma bala'i ne kuɗi musifa ce na fata an gane yanzu da za a jeho mana wata miliyan ɗaya a watso ta nan ƙarshen can aka ce kowa ya kawo a raba a wallahi na riga na tafka wata a guje za ta mun ba za <laughs> ta tsaya ba a ce a zo a raba kowa ya samu abin duniya kenan Allah ubangiji ya tsare mu to sai aka zo tun a farkon surar Allah yana na ka anil anfal qul al lillahi war rasul sune maka tambaya game da anfal naflu akwai abin da ake kira naflu anfal ita ma ganima ce akwai abin da ake kira fai'u ita ma ganima ce akwai abin da ake kira kuma ganima ɗin shi amfal nan ce amfal jam'u na fal shi ne da aka tara kayan ganima shugaba ko kwamanda in ya ga dama zai iya iban wani abu daga ciki kafin a raba sai ya kalli wani daga cikin mutane ko saboda jarintarsa ko saboda wani kokari da ya yi ko wata gudunmuwa da ya bayar sai ce wani fara taɓa wannan ko an baka kaza ko je ka ɗauki baiwa kaza ko bayi kaza da annabi yana yi an gane ko yanzu na na safiya ɗinta matar annabi safiya binta huwai ibn aftar sanda aka same ta a yaƙi safiya kyakkyawa ce a cikin mata duk cikin matan babu wanda ya kai ta kyau to sanda aka same su ganima a matsayin ribatattun yaƙi sai wani ya zo gurin annabi ya ce yana son a bashi yarinya ɗaya a matsayin baiwa annabi ya ce je ɗauka ai ka yi ƙoƙari ka za ka ba wannan ma ya zo wannan ma ya zo to samari da suka ƙyalla ido suka ga safiya ta ce nema a yi wani yakin bajar ɗin <laughs> yakin cikin gida sai kowa ya ce wallahi wancan ta sace wallahi wancan ta wuce ran da ce annabi ya ban ita sai wani mutum mai suna dihiya ibn khalifa al-kalbi shi ma kyakkyawa ne dan hatta mala'ika jibrilin ya tashi zuwa a sura mutum yakan zo a surarsa ko wani mala'ika ya tashi zuwa yakan zo a cikinsa ba za ki san shi bane dihiya ibn khalifa ya rasulullah ina so a bani ɗaya daga cikin baiwa amma ga wadda nake so wata yarinya mai suna safiya annabi ya ce zai ɗauka da ya ɗauka sai samari fa suka zo za a yi rigima a wallahi ta wace ai wallahi ni nake so ai kaza kaza sai da ta suka zo suka siya manzala to za a yi wani yakin badar ɗin yarinyar nan safiya ba wanda zai ɗauke ta sai kai kai kaɗai ta dace da kai kai ne me ya faru ai kaza kaza a'a kaza ka annabi yace wallahi suka ce wallahi kai zaka dauka shikenan to a ce kowa ya aje dau wata ballantana suka ce yar babban mutunci daga cikin manya-manyan shugabannin banin nadir huwai ibn akhtar sannan mijinta sallam ibn miskam shi ma babban mutum ne ai manzala kai ne ya kamata ka rike ta ka rike musuluncinta da imaninta kuma ta ce za ta musulunta shi kenan annabi ya sa aka ya ce to shi kenan zai karɓe ta da annabi ya karɓe ta safiya ta zo na shiga sira kuma da yawa a kyale wannan magana <laughs> wato duk bayanin ne ya zo ne nake so a kan ganima ne da haka annabi salama ya zo ya ce to zai aure ta kuma zai sanya sadakinta shine zai yanta ta waja'ala sadaqaha waja'ala itqaha sadaqaha 'yan safe shi ne sadakinta ta yadda to so da aka fi annabi ya aure ta safiyatu bint huyay ibn akhtar na fata an gane to daga cikin ganima wanda annabi zai dauka bari take kira naflu to akwai kuma ganimar da aka same ta ta hanyar yaki wadda aka fita aka mai aka same ta kafirai suka gudu suka bata ita ke kira ganima akwai kuma ganima da ba a same ta ba yaƙi akai ba ba yaƙi akai ba kawai dai ko an je ne akai sulhu ko suka gudu suka bar gare suka bar dukiyarsu ko dai makamantun wannan kamar yadda Allah yake sawa ma afa Allahu ala rasulihi ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahalin kura a fama aujabtum alaihi min khailin wala rikab to wannan tashin kira fai'u ganima da aka samu ba ta yaƙi ba to ganima da aka samu ta yaki ana raba ta gida biyar ne gida biyar misali idan miliyan biyar aka samu sai a baiwa annabi da danginsa da sauran talakawa da miskinai a ce a ba su miliyan ɗaya shi annabin ya karba shi ne kasan Allah shi ne kasan manzan Allah shi ne kasan talakawa a ciki annabi zai raba na Allah da manzansa a ciki za a iba abin ahlul baiti wannan Allah ya halatta musu su ci wani abu daga ciki a yi musu cefane a saya musu buhun shinkafa da menene da sauransu na fata an gane sauran miliyan hudu ko idan ce miliyan biyar ne to sauran miliyan hudun shi za a raba dukkanin mayaka to ita ce kira ganima to shine nan idan kuka duba farkon ayar sai Allah ya ce wa'alamu ku sani anna maganin min shay'in duk abin da kuka ganimanta kuka samo na ganima min shay'in ko menene ko mai kankanta ko mai yawa kuɗi ne ba kuɗi ba ne zinare ne ba zinare bane. dabbobi ne mutane ne menene aka samu min shay'in fa anna lillahi kumusahu Allah yana da kumusi me kumusi ɗaya bisa biyar wato larabci ne zaki da ana tumuni ko ana tumuni shine ba shi ke ta tumuni tumuni ɗaya bisa takwas rubu'i ɗaya bisa hudu sulusi ɗaya bisa uku sudusi ɗaya bisa shida to ushiri fa ɗaya bisa goma to zakani ne ake fitar da ushiri ake fitar da rubu'ul ushiri za ki zanci a bada rubu'ul ushiri a zakka rubu'ul ushiri to me rubu'ul ushiri shi kansa cikin goma a ɗaukar shi ɗaya kuma shi ma a raba shi gida hudu shine fa rubul ushri akwai kuma da za ta ba da nisful ushri rabin ushri to mutum ya san wayannan shine zai zai saurin ya fahimci larabcin da Allah ke nufi da me za a fitar a wajen zakka ko kuma a wajen ganiya to sai Allah ya ce yana da kumusinsa walin rasuli manzan Allah ma ya shafi wannan kumusi walizil qurba dangin manzo Allah sune zulqurba dangi wal yatama marayu wal masakin da miskinai kun ga marayu na muna yawan magana a kansu Allah ma yana yawan magana a kansu saboda wallahi wal yakhsha ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ba za ki san maraici ba sai kin sai kin kalli ayyanki mutsi mutsi guda shida guda biyar a gaban shi guda bakwai a ce ki kaddara da za ki mutu babansu ya mutu ku bas suna da ranki ma da dangin uwa da dangin uba duk suna na an kasa taimaka muku ina kuma ga an mutu ko ba haka bane to idan wannan tunanin ya faɗo zuciyarki sai Allah sarki ga su wance ga wance ga yarinya wance yara na 'yan mata mutsi mutsi ga su na wajen guda hudu ga yara mazan guda uku ga su da ransu su na da rai an kolo su daga makaranta kowa ya hana taimako yau watan su bi ba sa zuwa makaranta abinci ne mana wahala da ni da su yan uwanmu duk suna kallo ba su taimake mu ba yau in mai gidan ma ya faɗi ya mutu fa kuna ganewa sannan za su fara tunanin cewa ce maraici ba karamin abu bane kai ko ba ku mutu ba da ran na kuma wani lokaci kun kasa ɗauka ɗawainiyarsu ɗinkin sallar menene menene yana wahalar da mu ina kuma ga babu ranmu kuma ba samma wani rayuwa da ta zama yanzu kowa nafsi nafsi kowa ta kansa yake Allah ko wani dan uwa da ya rasu kwanan nan shi nake turawa karatu suka haka ya je ya rike min karatu idan ba zan samu damar zuwa wallahi wallahi ina gani. muku yana da mata biyu ɗaya ma ya mutu ya bata da ciki sai daga baya ta haihu yanzu nan da zan tawala sai da ɗaya daga cikin matan ta kira ni tana so za ta yi tafiya tun da suka mutu in ban da ni da nake kai kawo ya za a yi har suka gama ta kaba yau wajen wata shida ba wanda zai zai ce malam ya matan nan ya yaran nan daidai da biske wallahi sai na ce nan buci na ce a kai a rika kai musu da safan za su je makaranta yadda kowa ya ce zuwa makaranta a ɗauka a ba su dole dole ga gidan haya aka tashe su dole kowace sai da ta koma gida ga gashi kuma suna zuwa makaranta a nan ɗaya daga cikinsu ma lungu za ta shiga lungu lungun da sai ranar laraba ma mota take shiga kuma ga ubanta shi ma ba shi da shi ɗaya kuma ubanta maraya ne a ba ta kanta maraya ya ce ma'ana ba ta da uba da aka in sun je gidan ma bala'i ne suna nan ɗin ma ba zaman lafi ba kwanciyar hankali to irin wannan yana da tada hankali ka mutu ka bar yara da mata wai ba mai taimako kowa ta kansa yake dole an gagansu ka zubar da hawaye to don Allah haka rayuwar mu za su tafi kuma ɗaya daga cikinsu ma ita Allah ya sa wato ba ta yi karatu ba balantana ko koyar wannan mata rikai babu kuma rabiyar babu kan ma gaba wallahi ɗaya daga cikinsu kuma tana ɗan koyar wannan za a islamiyya Sun yi wannan musifa haka za mu yi ta rayuwa saboda haka ga marayu Allah ya ce a kula da su a basu daga cin kumus shine ya tama ta shi sa ubangiji ya tsananta akan marayu sosai wal masakin da miskinai miskinai talakawa wanda talautun da ake ciki yanzu a Najeriya ba kasar ce ba ta da jiki ba an jefa mutane talauci ba za ki gane haka ba sai kin yi tafiya ki je kasashen laraba ko kasashen turai duk wata matsala da ake tunani abincin da shugaban kasa zai ci shi za ki abincin da gwamna zai ci wallahi shi za ki su ba matsala bane abinci ba matsala bane yanzu da na tawo na ga wani gida yara ne tun karfe bakwai an yi lahai wai za a karbi kwanukan su sai da yamma ne za su je su karbi kosai da koko ko da kunu ne da yamma amma fa kika ga dan mutum da aka turo da kwanuka za a je ajiye da safe ko fa da kosai don tsabar bala'i an talauta mutane ba fa nama za a raba ba ba naman kaji ba ko kada da kosai na rantsi da girman Allah kuma gidan ma hawa su bude ba suna bacci tukuna yaran ne an dankara wai za a je ajiye kwana ne zuwa magariba to dan aka gama ajiyewa suka rufe gidan shi kenan tun bakwai yara sun fito su ba su je islamiyya ba ba su je ta boko ba Dan Allah sannan ki koma ɓangaren lafiya sati biyu da suka wuce asibitin maka ai hospital suka yi wa suka duba marasa lafiya wai kyauta suka ce za su duba ko mutum ɗari biyar ne billahi lazi la ilaha illahu idan kika zo wucewa kika ga mata da maza daga nan sai ya kai kilomita biyu ashe mutane ba su da lafiya to da za a ce masu ciwon kunne ma su fito masu ciwon haƙori ma su fito haka za ki gan su bila adadin ma'ana wayannan mutanen ashe duk ba mu da lafiya wayannan shugabannin suna kallo sai dai su ce mu je mu yi ƙuri'a don zalunci ƙuri'ar ka yancin ka ne ƙuri'ar ma ban da ita wallahi wallahi ta ne ba zan ba wallahi tallahi ban da ita ana can banza ce in ka zaɓa ma ba za ka ra'ayi ba abinda ka zaɓa din me zan da wata ƙuri'a ne wallahi ba da wata ƙuri'a amma ba za ki ga matansu da yaransu sun je sun hau layi ba kin taba ganin matar mai kuɗi a layi ta zo zaɓe matan ma matar ma wanda yake kan kan mulkin ma za a sace zaɓar shi ko kuma wanda yake takara ba za ki ga matar shi a kan layi ba randa za a yi zaɓen makila tana london a kwance wallahi tallahi ko tana abuja a kwance ya eh, dai ta rika ji labari yaya mun haye wallahi sai dai a ce ah, hajiya kashi ji komai kun haye talaka duk sun zo sun zaɓe ku suna ci kuma ya tafi abuja shi ke nan ba zai sake sauraron ku ba sai wani zaben ya taso sai a zo a sake rarraba muku naira hamsin hamsin naira ɗari biyu biyu ku za ku sashe zaɓe ɗalan banda najeriya afirka ina ce wani abu ina ce wani ba su san damuwar mu ba ba su san ilimin mu ba ba san lafiyar mu ba asibitin murtalan ne ya kamata a ce yanzu a kano akwai irin irinsu akalla guda biyar amma tun wajen shekara arba'in da aka yi shi har yanzu kwaya ɗaya ne ko filashin ɗin ya karu da ne ne kaɗai ne daga ni sai matata yanzu mun zamo da mu goma misali da ke ke kadai ce yanzu kun zama ku biyar ku shida ku bakwai al'ummar ba ta karu ba da mu miliyan kaza ne yanzu miliyan 200 ba a Najeriya da mutanen Kano miliyan shida ne yanzu miliyan 12 ne sun kai miliyan 12 yanzu a Kano kawai to miliyan shida miliyan biyar kayan musu asibitin murtala yanzu bai kamata a yi irinsa guda biyar ba to irinsa din ma yanzu ki je ga dan mutum ya je karbar kati kiga ne san ganin likita billahi allazi la ilaha illa huwa inna ga miki kina yi wa likita bayani ba ki kada sa ba ma rubuta miki magani yayi ma zai sallame ki sai yake ga mutum 300 a rana ya mutum 300 zai kalla kuma idan ya gansu shi burinsa ko ya ma zai sallame ku ya tafi nasa asibiti yana da wani asibiti a gefe kina bayani zai ta safa ne ciwon dan Najeriya ne sai rubuta miki menene ce malaria ce sauro ne haka kawai ba bincike ba komai ni na je an rubuta mun aka ce typhoid ne to wallahi ƙarya ne da shi ka ba typhoid bane ni wallahi ban da typhoid a jikin kuma aka je aka ce su din ba typhoid bane ƙaryar banza ce da aka ci je wannan asibitin man ba dole ba shi da wani amfani sannan idan kin je duk yan koyo ne da yan mata da yan maza kai ga sunan su ne za su rika duba ku ina likitocin suna gida a kwanta ba su fito ba wai sai ta ɓaci ne za a ce a kira babban likita duk yan koyo ne yan attachment ne kawai gasu ne na rantse da Allah wannan al'ummar tamu ana ana zaluntar mu fiye da ba kwa in ban da lalura bai kamata mutum ya zauna a Najeriya lalura ce ba ka da kina ganin dan Nijar kina rena ki ya fi ki security ya fi ki wuta ya fi ki komai dan Nijar sai ya tafiya karfe ukun dare duk inda zai ji yana da wuta wallahi 24 hours jiya kankara zan saya ka can mera 25 kankara ta fiye wata wallahi 25 haka na sayi guda takwas ne aka tamu 200 kankara kawai ba mu da wuta ana wannan zafin wai mutane ba su da ruwan sanyi kankara ta yi wahala wannan kasar wannan kasar na rantsar Allah ba ta cancan kuma mutum ya zauna a cikin ta ba lalura ce kawai kuma kullum abin karuwa yake ba raguwa yake ba kwai wani ya gani zan saya fa kwai malam kuma kuna cin kwai na ce to kazar ta fi karfi na kuma kwan ma ya fi karfi <laughs> haba wani wata irin kasa ce <laughs> wai mun kasa cin kazar kuma kwan ma ya gagara a ba saudiya kika je me kaza kuma a kasashen laraba da tura wallahi sai dai ki ture kaza ba matsala ba amma wai naman kaji yanzu ya zama wahala wani daga sallah sai sallah galiban abincin da muke ce duk ba mai gina jiki ba ne cikar ka mutu ne kawai shinkafa ce taliya makaroni fulawa sai sai doya duk wannan bai kamata a ce ki sati kina cin kowanne ba sati guda kina cin wani abubuwan wallahi da matsala dole ci su yawa duk ba mai gina jiki a ciki da safa kati wanda yake baya gina jiki da rana zai gina jiki da daddare zai gina jiki ya za a samu lafiya ya za a yaran mu ki gansu yadda ya kamata to wai idan kana samun galau-galau mawai kai ne ma mai kokari ana yin abinci a gidanka sau uku ko da haka wallahi an zalunce mu an cutar da mu ba karami ba sai dai addu'a kawai Allah Ubangiji ya kiyaye Allah Ubangiji ya kama na ɗauki to shine ubangiji ta'ala ya ibn sabil har matafi shi ma a ciki za a dauka a bashi in kuntum amantum billah matukar kun yi imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abu da muka saukarwa bawanmu yawmal furqani ranar rarrabewa abinda ya sake ce mata ranar rarrabewa ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma Allah ya rarrabe tsakanin rinjinar Allah da rundunar kafirai mutum 313 sun rinjaye dubu shine yawmal furqan yawmal taqal jam'an ranar da waɗannan jam'iyyu guda biyu suka haɗu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to ga lokaci ya riga yayi Allah ubangiji ya samu dace da haka da Allah magana sira din nan ku rika yawan karanta ta ku rika bibiya ku samu littafi ko da na hausa ne ta tatacce kamar irin na Abubakar Imam din nan wanda aka yi magana kan sira mu ya rika karanta ina haddacewa da sunayen sahabban da komai da komai da abin da ya faru da shekaru da kaza da kaza in kina karanta sira abu ne da yake da alaka da addini da kuma tarihinmu na musulunci Allah ya samu dace za mu tsaya nan gaci ce lokacin ya riga ya ja subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka